yaya ake tsaye da matsayin ka'idodin doka? Matsayin ka'idodin shari'a tunanin girki ne na Hans Kelsen wani jami'in shari'a dan asalin kasar otrish da ya yi gudun hijira a kasar Amurka. Shi ke ba da damar shimfiɗa madogar tattakawa tsakanin matsayin ka'idodin shari'a daban-daban. An girka wannan manufar ne domin matsayin ka'idodin ƙasa su mutunta matsayin ka'idodin sama don su kasance tabbatattu. kuma Hans Kelsen ya ce a saman matsayin ka'ijojin shari'a jimillar sharuɗa baki ɗaya ko abin da ya ma kiranyen babban matsayi cewa da kundin tsarin mulki a matsayin ƙasa gare shi akwai dokokin raba gardama da wani bin kai tsaye ake jefa kuri'a domin raba gardama a cikin ƙasashe da dama hanya mai ɗaukar martaba ga amincewar kundin tsarin mulki kasancewar doka da asalin tushe shine zaben raba gardama inda dukkan jama'a ƙasa ake gayyata su don jefa kur'a na cewar i ko a'a bayan haka akwai abin da ake cema dokokin tsarin mil wato dokoki na kawo gyaran fuska ga kundin tsarin mil saboda kundin tsarin mulki ba sharaɗi ba ne na tsarkakar da ba a iya sauyawa tsari ne da ya kamata daman a rinka kawo masa gyara don ya zo daidai da juye-juyen zamantakewa wannan shi ke bayyana dalilan gyaran fuska da ake ma kundin tsarin mulki dokokin tsarin mulki suke zuwa su cika gibin da ke ga kundin don ko wasu dokokin kundin ne suke kawo wa gyara kan misalan wasu ayoyin doka da aka ma gyara a kasar Nijar. Ya VU la modification. An kawo gyara ga ayar doka mai lamba 99 mai kumshe da sharuɗan doka da ka'ijoji. inda aka ƙara kwantaragin hulɗa tsakanin hukuma da sashe mai zaman kansa. Haka zalika akwai matakai na ayar doka mai lamba 48 na kundin tsarin mulki dangance da zagaye na biyu na zaben shugabancin ƙasa. Akwai abin da ake cema yarjejiyoyin ƙasa da ƙasa da aka sawa hannu kan ƙa'ida suna da auni mafi girma ga dokokin da ke kan ajiya daidai bayan dokokin kundin mulki yarjejiyoyin ƙasa da ƙasa ke biyowa. Biyo bayan dokokin da ake gabatar da ɗaukar su fuskar wani wani abu doka ce da ake ɗauka bisa tsarar da aiki da tafiyar wata harabar hukuma da kundin tsarin mulki ya tanada sannan akwai dokoki na lokaci zuwa lokaci wa'anda dokoki ne na tattaunawa.